hada mu a wannan masallaci na masjidul umma ko masallacin al'umma kamar wanda ya gina din da ya haɗa shi da sunan sa wajen ko to a bar shi a haka masjidul umma masallacin al'umma muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo wannan lokaci kuma ya saka bayan magariba za mu haɗu domin gabatar da jan hankali da mu kanmu da watakila masu sauraronmu daga bayan. allah muke roko ya sanya mana tabbatuwa a kan gaskiya kuma ya raba mu da fisga irin ta shaidan kuma ya ɗora mu akan daidai ya sada mu da yardarsa wannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora cikin abin da za mu faɗi Allah kada ka sa harshen mu ya dora mutane a kan fata ubangiji ka sa harshen mu ya dora mutane a kan daidai ba za mu samu wannan ba dole sai da yardar ka ya ubangiji muna roƙon samun yardar ka cikin abin da za mu gabata ah, na biyu tafid ɗin da ake son a yi magana a kansa shi ne kaifan na ja na fita, ma'ana shi ne ta yaya ko da yaya mutane za su tsira a cikin fitintunu kafin kila mu yi magana a kai wadda za mu faɗi nau'o'in fitina kaɗan sannan kuma mu faɗi mafita wannan shi ne abin da za mu yi magana a kai amma ina so da yar wannan dama tuna wa mutane saboda an da cikin sabuwar shekarar musulunci wanda hijira yanzu ta tashi daga 1447 ta koma kan 1448 wannan kenan ya nuna an ci shekara guda daga hijirar bara zuwa bana malamai ma'abota bincike suna cewa dan adam a cikin wannan shekara ya bata awa takwas da kuma ya bata mintoci da ashirin. to a cikin mai kamata su ya kamata ka tambayi kanka da kanka wannan kai za ka yi makaranta hisabi waɗannan mintoci dubu ɗari biyar wanda sun kai rabin miliyan a kan mai kamata su waɗannan awoyi wanda dubu takwas har da ɗari uku da hamsin da wani abu a kan mai kamata su sannan hijira mai take koya maka yin ana ta maganganu a kanka malamai sun cire abubuwa guda bakwai muhimmai a kan hijira waɗannan abubuwa guda bakwai su ne annabi ya amfani da su kuma ya ba shi nasara a cikin dukkan abubuwan da su a gaba daga ciki suka ce akwai haƙuri saboda annabi ya yi haƙuri ya yi juriya tare da sahabban da suka yi imani da shi kafin a masa umarnin ya hijira ya yi haƙuri kwarai da gaske musulmai sun san irin yadda aka azabtar da musulmai a wancan lokacin da irin gwagwarmaya da annabi ya sha sallallahu alaihi wa sallama ya yi haƙuri da waɗanda ba su imani ba ya yi haƙuri da cutar wasu kuma ya yi haƙuri da yawan faɗa bai daina abu duk da ba a karɓa duka ba ya yi haƙuri a kai kai musulmi a yanzu da ake maka maganar hijira ka yi haƙuri da abokan zamanka kuma ka yi haƙuri wajen ciyar da addini nan gaba kuma ka yi haƙuri wajen isar da saƙon allah a kan hijira da ake tagaya maka ka yi haƙuri kan wannan ko in baka yi ba ka ɗauki darasi na farko kenan a cikin maganar hijira na biyu a sidikul haƙiƙa wato gaskatawa ta hakika yanzu Allah duk da cutarwar da ake masa banda hakuri da yayi ya yarda cewa gaskiyar da Allah ya nuna masa gaskiya ce ta hakika duk da cewa yana gamuwa da cutarwa amma bai taba tunanin abin da yake kai ba gaskiya bane babban lantana ya sake shi ya koma zuwa ga abin da waɗancan suke so ya gaskata gaskatawa ta hakika ya jada Allah cewa nasararsa tana zuwa yunwa da ishirwa da talauci da yanke hulɗa da ake da shi da karya musu tattalin arziki da dukkan wasu abubuwa annabi ya gaskata Allah a kan cewa hakikatar nasara ba su kuma hakan din ya faru sai da ya dawo ya cinye garin makka gaba daya abu na uku shi ne ake cewa a sikatu billah wato tabbaci da Allah kada yanzu talauci ya rikita ka kada yanzu duk abu da yake faruwa ka ɗauka cewa ba ka da sika da Allah ka yadda cewa kana da sika da Allah kuma cin nasara yake faruwa duk da cewa za mu ambaci fitintunu to amma sikarka da Allah shine zai iya baka dama ka tabbatar da cewa cif nasara yana yana tare da wajen Allah kuma kana da tabbacin haka kawarin da Allah ya yi ma waɗanda mummine ne wa kana na alaina nasrul mu'minin yana nan tabbace kada ka saka shakku a cikin al'amarin ubangiji duk da masu kawo maka hare-hare kan imani da masu kawo maka hare-hare kan rayuwa da kawo maka hare-hare kan imaninka da dukiyarka da rayuwarka da jininka ka zama kana da sika da ubangiji akan kowanne ya same ka cewa nasara za ta zo na gaba shi ne kada mu ambaci wannan kuma ka ɗauka cewa ba abin sabu ba a'a daga cikin abin da annabi ya amfani da shi akwai wato al'akuzu bin asuba, wato shi ne riko da matakai da sabuba da za su ba da cin nasara kada abu ya zo gashi ana kallon cewa sai ka yi kaza za ka yi kaza sai ka yi kaza za ka yi kaza amma ba ka ɗauki asuba ba ba dan ba dan ba da sai in karbi wata magana amma ina jin tsoron ku saboda yawan fassara ku tana da yawa sai mutum ya faɗi magana sai ka je kai rubutun da ba shi aka faɗa ba don haka ba zan faɗa ba saboda tsoron ku da gaske nake gaya ma ba zan faɗa ba saboda ina tsoron ku saboda haka dole yi riko da sabuba misali ɗaya da zan baka shi ne ba zai yi ka kwanta a ɗaki Allah yana da ikon ya zubo abinci ya buɗe ɗakin ka ya zubo maka da shi tun da ya ce da kun yi imani ma la'aka domin fauki kun ba ku ci daga sama zai zubo to amma dole a yi al'akuru bin asuba bai yiwa ka share fili ka zauna ba ka da sana'a ba ka da komai ka yi tsammanin abinci zai zo sai an yi riko da ba. duk da tawakkuli da tsika da Allah yake da annabi yake da shi ga Allah amma sai da ya bi asuba masu sabubba bin su malaman tauhidi ma sun yadda cewa ba a rigima da su a wajen cewa dan adam ya bi sabubba kana da shago a kasuwa na'am akwai kayan da mutane suke bukata na'am akwai ya za a yi ka sayar sababin ka shine ka ka bude shago dukkan kayan ka in ka rufe shago ka kwanta a ɗaki ba mai biya kuma yana da kyau saboda aka sai ka bi sabubba kan wannan bin sabubba ba don laccar ba abin nan bane akan matasa ba akan matasa za a yi ta ba da na farfadi wasu abubuwa bin sababi dole ne wasu ku suna zama suna jira ba su kama hanyar da za su bi rayuwa kyakkyawa abu uku ne a rayuwa ya kamata ka kula da su da addini da ilimi da sana'a in ba ka da su kawai kai ba wa wani ne waɗannan sabuba ne na kyautatuwar rayuwa wato a cikin sha'anin rayuwar ɗan adam a hijira abu na biyar shi ne al'ukuwa wa, wukda eh, yan uwantaka mun ga yadda annabi ya dasa yan uwantaka a tsakanin su suka so juna suka ɗayan safinsu suna magana da murya guda ɗaya duk inda suka fuskanta kansu a haɗe ne wannan ya ba su cin nasara darussan da suke cikin hijira yana daga cikin abin da musulmai yanzu ya kamata su kula da shi wannan zai ba su nasara abu na shida shi ne ta haƙiƙul ubudiyya hijira ta wata koya maka darasin cewa tabbatar da haƙiƙanin bauta ma Allah annabi ya bauta ba Allah ya rike Allah yana ta bauta masa da ibadarsa yake tawassuli da wasu abubuwa har ma in wani abu ya dame shi ba abin da yake farawa sai sallah zai je sallah don Allah ya sauƙaƙa masa al'amari da yawa daga cikin mun nan yanzu dan ya rasa kwabo ko kuma ya samu damuwa a cikin rayuwa abin da ya iya shi ne zauna a bakin titi ya ta surutu ko ya hau tiktok ɗinsa ko facebook na shi ya ta surutun banza da sallah raka a guda biyu kai tawassuli da ita kace Allah wannan bukatar a biya mun da an biya maka cikin amma ba za ka bi wannan ba ko da na faɗa maka yanzu dan in an jima mai an tashi surutun za ka yi sai yayin an fita ma a dinda cewa yau kuma ya zo wallahi yanzu muka taso daga wurin ya ce kaza ya ce wannan shine abin da ba wai aikin mana ya dame ka to dole ka yi riko da ka tabbatar da hakikalin ibada za ka ci nasara na bakwai a cikin darussan hijira shine wato alhajatu ila alhilmi shi alhilmi ya wuce hakuri bayan hakuri akwai juriya bayan juriya akwai dauriya bayan dauriya akwai dogewa kullum so annabi ya yi amfani da wannan duk abin da ake ya yi hakuri kuma ya san da juriya kuma ya daure kuma ya doge akan abin da yake bai daina ba ba wai kai yanzu kawai in ya zama to ya abudullah ana harfin bane in kana bauta ma Allah ka samu abin da kake so ne in baka samu abin da kake so ba sai ka ce sallar ma ba ka ba ka raka yi ta a gida da yawa wasu haka in ya samu kuɗi a ganki a masallaci ko in ya samu biyan bukata a'a karka yi ibada da wannan ka bautata ma Allah da haƙuri da juriya ko da rashi ko da akwai ko da lafiya ko babu da juriya da komai waɗannan su ne abubuwan da hijira take koya mana kuma gaskiya ratse muka yi ba shi ne abin da za mu yi magana ba kuma ina fata za a yafe mun don na yi ratse an samu sakin layi yanzu zan koma kan topic ɗin da aka ce a yi magana a kan shi ne ne shi ne ta yaya za a fita daga fitina wani mai rubutu ya yi rubutu yana cewa tanawa'atul fitan fi hada zaman fitina ta zama nau'i nau'i a wannan zamani wanda kuma ita fitina da hausa ma sunanta fitina amma wasu malaga suna kallon fitina ne abin da idan duk yadda ka nemi kai masa fassara wato sai ya kasa ba ka ma'anar kuma gashi abin ya dame ku an yi lokuta allah sauke da in za ka shiga masallaci sai an maka caji mai yin wannan da yake sakawa masu la'ilaha illallah misali bom a masallaci ko a kasuwannin ko a wasu gurare wadda zai yi wannan aikin kuma ya yi kabbara idan kafiri ya zo wanda bai taba musulunci ba zai shiga musulunci mai zai ce masa ya ce ka la'ila la'ilaha illallah ya gaba la ilaha illallah hadda Allahu akbar ko ba gama ya aka yi sa maka bau fitina ce idan ka kalle da zaka bashi fasara laifin ne kamar ya yi kira ka yadda ba ya gaya maka gaskiya ba ka karba ba ba ka yin addini ne to amma wani dogaro zai iya ya saka maka wannan abu ya kashe ka fitina ce wannan ita ce fitina duk inda ka zo ka ba ta fassara sai daga mai aiki don ya da fitina sai ka rasa menene ya dogara da shi don ya yi fitina wani abu ne a dalilanci a shar'ance wanda zai bayar na cewa ya alatse wannan fitina sai ka rasa kuma ga shi yadda yake bai daina ba to wannan ita ce fitina to fitintunu sun yi nau'i nau'i a wannan zamani mala ya ce wa kasura sun ma yi yawa fitintunin ba musan adadinsu ba sun yi yawa kaɗan daga cikinsu kafin mu faɗi mafita dole mu kirga su mu faɗi wasu daga ciki ba dole ne mu faɗi dukan ba kamin ha daga cikin fitinar da ta samu al'ummar musulmi a yanzu ma a aƙa'i abubuwan da suke fitowa a aƙidu daban-daban a yanzu wannan ba karamar fitina ba wani aqidarsa ya kafirta ka an gane wani aqidarsa kuma a cikin aqidarsa yana ganin ya sha giya ma halal kuma da sunan musulunci da ana kafa duk an same su a nan kasar daga cikin aqidarsa ma da yake kallo yayi zina ma da yar mutane halal wani daga cikin aƙidarsa yana kallon cewa ya tsare hanya ya saci dan adam ya shiga daji kuma ya kabbara a bashi kuɗi kuma yana ganin kamar akan daidai aƙidarsa ce haka ko abin da ya kudurci a ransa wani aƙidarsa kawai shine ya zubar da jini so waɗannan fitintunu in ka ɗauki guda ɗayan nan ta damu al'umma gaba ɗaya ko ina da wani aƙidarsa shine ya kawo muku shubuha ya ɗora ku akan dokin kara a cikin ruwa kawai duk wanda ya zame ya fada shi ya jiyo shi ma abin da yake faɗa bai da hakika so duka waɗannan sun samu cikin al'umma fitina ce daga ciki fitinar da ta samu al'umma wa min ha fitanul mafahim wa dahawa wa afka. akwai fitintunu na fahimta kala kala daban-daban duk da cewa an san cewa magabata suna da fahimta iri daban-daban akan nusus na alkur'ani domin ko tafsiri na ibnu kafir ka bude misali shi kadai balle ka ji da sauran tafasir za ka ga cewa kalma guda a cikin alkur'ani sai a ce maka dan abbas ya ce kaza a kanta fahimta ce sai ga an ce maka dan masaudi ya ce kaza a ce maka wani ya ce kaza wani lokaci sai ga akan kalma guda an samu a wajen kusan shida ko bakwai to su sun zauna lafiya amma mu yanzu sabanin irin waɗannan abubuwa ba su bari mutane su zauna lafiya saboda mutanen sun yi daban da waɗancan waɗancan daban kuma mu daban su kuma magabata da abin da suke fata shi ne ba ka iya zamantowa nagartacce sai da abin da na farkon suka zama nagartattu idan baka zamanto haka ba to zai yi wahala ya zamanto cewa abin da ya zama akan daidai to wannan fahimtar daban-daban ita ma kanta tana zame ma al'umma wani fitina na daban sannan akwai ahlul ahwa masu son zuciya za ga mutum riba zai ci amma inda zai samu kuɗi zai ce ma zai kamar yadda wani malami ya yi wa'azi ah, cewa mutane su daina sayan abinci suna koyewa domin su wahalar da al'umma annabi ya hana kai wani kawai shi kuma yake cewa duk da haka dai mun samu kudi <laughs> kaga ji iya bai muka zage ne ya samu kudin son zuciya ne kuma ba wani abu ya sani duka abin da ya yi nan ba daidai ba ne amma dai son zuciya ba zai bar shi ya karɓi gaskiyar ba na haka wannan ya faru cikin musulmai da yawa suna tawilin abubuwan da suke so domin su kare muradin su na biyan bukatun su saboda har zanci za ka ga ana jawa ba a mahallinsa ba nasin hadisi za a zo a dora ba a mahallinsa ba saboda kowa yana kokarin ya gina son zuciyarsa da wannan abu wannan shi ma ya damu al'umma fitina ce An al'afkar munanan tunani waɗanda su ma waɗannan tunane-tunane wani fitinarsa shi ne ya kawo fitina a cikin al'umma ya kawo fitina a cikin ƙasa ya tada hankalin mutane irin tunaninsa kenan akwai wasu mutane su ba su buƙatar sai an zauna lafiya haka su suke a cikin al'umma ko da babu abin rikici to sai ya nemo musu ya sawa mutane don aika musu akwai su ko? ko babu suna nan ko babu wani abin da zai zubar da jinin mutane ko ya tada hankalin mutane ana zaune to sai ya kawo musu kuma musun zai yi ta jayayya akan abin da ya san ba gaskiya ba ne saboda bukatar sa kenan inna sa'yakum la shatta daban-daban kuke wajen ayyukan kuma daban-daban ne wannan kuma suna daga cikin fitintunu da yanzu al'umma wato ta samu kanta a ciki wa min fitanul mal wa dunya daga cikin fitinar da ta dawo mutane yanzu ita da fitinar kudi da kuma fitinar duniya fitinar kudi shine kowa yana son sai yayi kudi kowa yana son kudi haka ne ina ku wanda baya so ya daga hannu mu gani to babu kenan wata yanzu dukkan ku kuna kan kudi la hawla wala to wannan soyayyar ta karkasu gida-gida akwai wanda soyayyar ta ba ta barin sa a haram in ya je neman kuɗi sai ya yi halal wannan shi ne imanin da yake da shi da haka duk yadda za a yi kazo masa da shubuha da abin da yake na haram ko a cikin kasuwancinsa ko a aikinsa ba zai yadda ya karɓa ba sai abin da ya zama halal akwai wanda kuma koyaya za ka yi inda ya kuɗi ne to ya same su kawai wasu ma cewa suke halal shine abin da ya shiga hannunsu yanzu in ba haka ba malam ya za a yi a ce a irin wannan lokaci da wasu mutane suke kama mutane su shiga daji kuma su yi ciniki a basu kudi wadda yi wannan aiki ya kashe ya karbi kudi ya karbi kudi ya kashe duk yana yi sannan ya ce ka kawo akawun kuma kai yanzu zai gaba da akawun ana yi tambayar ku nake ba a yi ko to ku kuka ce ana yi ba ku bare? ne ku ce ana yi kuna da shaidar ana yi ya kuka shuru ai magana za ku yi aiki <laughs> to na ji wani yana cewa na je shan mai yana ta surutu yana cewa ana cewa bawa sun tsora a kawon su kuma tebun yake na tambaye ki zai an samu yace akwai wanda suka samu ina shan mai a gidan mai yake wannan magana wai mutanen da suke kama mutane a daji suna cewa ga kudi baya da zafi da su saboda haka ka kawo akawun ɗinka sai aka kama Allah ya sauke ka kuma dan son kudi mutum za ga ya shiga fitinar dukiya ta samu mun bar littafin Allah ta samu mun bar shari'a na addini ta sa wasu daga cikin mu sun yi abubuwan da ba su kenan ba fitina ce daga cikin fitinar da take damun al'umma har yanzu ita ce wato fitanul furqa wal khilaf wato fitintunun kungiyoyi da na addini da ba na addini ba da sabani da wane ne yanzu kun ga haka kawai wani sai ya kafa ya tattaki wata kabila ko wanda ai kabila ba a zargin ta amma kun mutane suna iya yin laifi daga cikin kabilu amma ba daidai bane ka tsaki kabila ka ware wata kabila ka rinka zagin ka rinka faɗa dukkan wanda ya fito a wannan ma'abocin shabri yanzu a ƙuraishawa ba su ne dai larabawa ba wanda aka ce kuma ita ce mafificiyar kabila a cikin larabawa amma ba a cikin da aka zama abu jahal ba ko ba a cikin da ba ne kuma a cikin da aka zama muhammadun rasulullah ko ba a ciki ba ne to shi kenan duk sai ka haɗa wannan kabilar ka ɓata ta ba daidai ba ne wannan fitanin furka din yana nema ya yi tasiri wajen iza wutar raba kan kasan nan daga maganganun mutane in banda Allah ya ki kuma ba ma san ya yadda ya bar dai kasar a haɗe a haɗe in banda Allah ya ki amma irin abubuwan da ake faɗa akan wasu kabiru da yadda ake tattakar su da ɓata su munin ya kai muni wannan fitina ce babba wanda ita ma tana cikin wannan ƙasa tana cikin wannan al'umma alkhila sannan fitina ta saɓani a addini wannan masallacin kaza ne wannan mutanen kaza ne waɗannan yan kaza ne waɗannan su kuma yan kaza ne yan kaza ba sa yarda da kaza yan kaza su ma ba su yarda da kaza wane ne baya yarda da kaza wani baya sallama da wani wani wane ne baya yi duk kuma waɗannan kowa ka zo ka tambaya mai littafin ka alƙur'ani waye manzanka muhammadun rasulullah ina kake zuwa aikin hajji zai abiya maka maka. ko da yana da wasu gurare da yake zuwa amma dai waɗannan abubuwan sun hada ina dai alƙiblarka dole waɗannan to amma khilafin ya zo ya yi tasiri ya hana mutane su fahimci ma abin da yake gabansu na na matsalolin abokan gaba a duniya yau mun shagaltu da wasu abubuwa ɗan cikin gida amma 'yan waje kuma suna harbin mu da kibiyoyin da ba ma iya zarewa haka ne ko ba haka saboda an samu khilaf ba a samu haɗin kai da fahimtar daga cikin fitinonin da suke damun mutane shi ne tasaddukul a'da'u al-islam ala ummatil islam tasalluɗi da aka samu na makiyar musulunci suka yi tasalludi kan al'ummar musulmai wanda su ba su da alheri kuma ba su nufin su kawo musulmai alheri duk shawarar da za su yi da duk abin da za su yi muku ko taimake kenya da dukkan wani abin da za su yi ba za su taimaki al'ummar ta dinke ta zamanto abu guda ta yi karfin da ake da bukata sai dai a raba can a raba can a ware wancan bangaren a yaƙe shi a ware wancan bangaren a kashe musu a ware wancan bangaren a karya musu tattalin arziki a ware wancan bangaren a da'ul islam wannan fitina ce babba wanda ta shafi tattalin arzikin mutane ta shafi haɗin kan al'umma ta shafi kan haɗe a ƙabilanci ta shafi dukkan wasu ɓangarori na rayuwa saboda ta sannuɗi na makiya makiya musulunci makiya al'ummar musulunci su ma wannan babbar fitina ce wa minan fitan yana daga cikin fitintunu allati futihat ala na. wacce ita kuma yanzu aka bude ta akan mutane ma tabussuhu wasailul ittisal alhadisa min alwa'il fasad alaqdi wal akhlaqi yana daga cikin fitinar da yanzu aka bude akan wannan al'umma ne abubuwan da ake yadawa a kafafen da ake kira ko sadar da zumunci ake kiran haka ne kafafen sadar zumunci na haka za a kira su na yau haka ake kira ko koda ba haka abin yake ba kuma koda ba haka ya dace a yi ba domin ana samu abu suna watakila bai dace da shi ba amma sai a ta kiransu a haka kowa dai ya gane abin da muke nufi na cewa abubuwan da aka buɗo yanzu a kafofin wada ko kafofi na intanet wadda aka buɗe mu, al'ummar musulmai kuma suka shige ci yanzu idan kana son ka ga ana zazzagar mutum ana zage shi ana ɓata shi ko ka shiga facebook ko ka shiga tiktok ko ka shiga wasu abubuwa iri dai daban-daban waɗannan kafafen fitina ce babba wadda da ya kamata a ce ta zama sanadiyar mutane su ɗaukaka addini da ita tun da kafa ce mai iya kaifi guda biyu ko dai ka yanka da ita ko kuma ta yanke ka ɗayan biyu ne zai faru amma irin abubuwan da yake faruwa yanzu idan kun duba hatta wasu abubuwa da suke faruwa kamar masu aiki da wannan kafafen su suke ƙara ƙarfin abubuwa su suke ƙara saka tsoro a cikin mutane ibn al-qayyim yana faɗa yana cewa idan baka iya da'awa ba to kai zaka gina abin da kake korewa a wato a da'awar ka girmama shi ka bashi shi yanzu abubuwan da suke faruwa ka ga mutum shi ba abin nan ba amma ke ke sanar da mutuwa ta wani bai da dangantaka da wanda ya mutu accident za a yi kawai sai ya zo madadin ya ceci ma waɗannan sai ya ɗauki hoton ya tilla a duniya yanzu kai nake ba da sanarwar mutuwarwa ne ina iyalansa ina danginsa ina abokan arzikinsa ina duk yan uwansa wani ma sai dai ya gani akan wani kuma yanzu ya kai ma matsayin a ci amanar ka a kira ka a waya kuma a yi rakwadin ka sake kai son surutu a yi rakwadin kuma kamar ma 'yan social media idan ka kalli wasu daga cikinsu mafiya kawai kamar ana neman menene sharri a yada sannan zukatanmu kuma sun dawo ba su da abin da suke son ziyada sai sharri yanzu da za ka rubuta a shafinka ka ce mutane su rinka sallar wala'a da ya karfe tara raka'a biyu ko raka'a hudu sallama guda biyu Allah zai ba ka kaza da kaza zai maka albarka zai yi maka kaza kaza sai ka cillashi ka jira ka ga yadda za a yi comment da kyar ka samu masu comment din akan wannan sai ka yi ta to shi kenan ka dawo kuma limamin da ya rubuta wannan ya sake ka sai an same shi da sata yanzu kai ka cilla wannan ga kuma bala'in comment yanzu haka ne mai kenan kuma wani abubuwan duk an basu da mu hatta waɗanda suka kago su facebook da sauransu ba irin wannan tafiyarwar suke tafiyar da shi ba ba ta waɗannan hanyoyin suke tafiyar da shi ba kai kuma da ka samu dama ta musulunci yadda ga kafa ta zo yadda za a ka yada aƙidu masu kyau ka yada halayya nagartattu ka ɗora mutane akan abin da yake gaskiya wai ba za ka yi ba abinda kake bi shine sharri in ga shagon wani ya kone shikenan sai ka ɗauko hoton ka sai ka ɗora ka faɗi wasu na maganganu wanda da can kun yi da shi saboda ka samu masu comment wani hatsirai yana idan ya samu followers followers to what idan ka samu followers zuwa ina to jahannama ko to aljanna a ni da ban ce to jahannama ba ma dai tambaya nake irin waɗannan abubuwa da ake yin su duka su kafofi ne waɗanda su ma fitina ce a cikin wannan wato al'umma din to idan waɗannan fitintunu da na ambata dukkan su fitina ce Allah ya tsoke menene mafita wani mai magana yana cewa na san dai ba mu da lokaci mai tsawo wa kama kila kamar yadda ma'abota magana ko ma'abota magabata suke cewa la tas'al amman halaka kaifa halaka idan kaga mutun ya halaka ka daina zuwa kana masa interview sai malami ta akai aka yi kan halaka ne ka daina masa wannan ya ce la tas'al amman halaka kaifa halaka kada ka tambayi yadda mutum ya halaka ta yaya ya halaka walakin sal man naja kaifa naja abin da ya kamata kai shine ka tambayi wanda yake kan shirya ya tsira ta yaya ya tsira dan kai ma ka bi hanyar amma idan kana tambayar wanda ya halaka in ya gaya maka hanyar bi za ka yi mai amfanin ta ka tambaye shi duk wanda ka ganshi ya halaka kokari za ka yi kawai ka dora shi akan me akan hanya ta daidai idan ka ga mutum ya tsira yana aikata ayyuka nagartattu wa wannan ka samu ka tambaye shi malam ta ake kaza ta ake kaza ta ake kaza domin ka amfana wannan shine abin da ya kamata kada ka tambayi mutumin da ya halaka kai yaya aka yi halaka mana yace wani wa zalika li kasratil halikin saboda halakakun sun biyawa Allah ya yi wa kalilan ba tashkuru walakin na akfar nasu la ya alamu shukuru kalilan ma ta shukuru kaɗan suke gode kalilan ma ta zartaro kaɗan ne masu azantuwa kaɗan ne masu imani aksaran na shukuru mafi yawan mutane ba su godiya aksaran na la ba su imani aksaran yawan mutane ba su da ruwa a kan hanyar alheri saboda masu fadawa cikin fitintinu su suka fi yawa don haka duk wanda kaga ya afka cikin halaka ba tambayar su ake ba in ka samu kai masa gargadi ya dawo amma idan kaga wani wanda Allah ya fuka shi cikin kalilan ma tu'minu kadan ne suka yi imani kadan ne suke godiya to ka tambayi wannan hanyar da yake bi yake samun wannan shirya domin kai ma ka bi ta to yau yawancin mutane abin da suka fi nema ya aka yi wane ya kaza ya aka yi a kunya ya aka yi kaza ya aka yi abka cikin kuskure kawai wannan shi ake ta tambaya dan ka tsaya ka faɗi gaskiya wani ya rinka cewa ma kai ta matsayi wa kanka shi ba ta matsayi masa ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yana cewa a hasiban nan. mutane tsammani suke an yi turaku za a kyale su an ya ƙuru amanna saboda cewa sun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarraba su ba wala ƙarfatan nan allazina min qabli Allah ya ce mun jarabci mun fitini waɗanda suke kafin su Allah ya ce muka tabbatar da waɗanda suke da gaskiya muka kuma tabbatar da waɗanda suke ƙarya saboda haka abinda za ka yi ƙoƙari ka shiga ciki Ka yi kokari ka shiga cikin masu gaskiya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ya yi ayyuhal ladina amanu kullaha wa kulu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance cikin masu gaskiya wannan shine abinda Allah Ta tabaraka wa ta'ala gayyato masu imani a ko ina kake kasance cikin masu gaskiya kar ka yadda ka kasance cikin makaryata ka zama cikin waɗanda suke taimakon al'umma kada ka zama to cikin waɗanda za su cutar da al'umma ko da magana ko da rubutu ko da wani iri ba kar ka yadda a ce ka afkar da al'ummar nan cikin abin da zai cutar da ita kar ka yadda duk abin da ka san zai cutar da al'umma kar ka yi amma duk abin da ka san zai amfanar da al'umma ka yi tsarun na manyan fa'un na mabibicin mutane wanda ya amfani mutane kowa ya cusa ma ransa zai yi abin da zai amfani mutane ba zai yi abin da zai cutar da al'umma ba idan ka saka ma wannan kanka to za ka samu taimakon ubangiji tabaraka wata ta'ala ya ku bayan Allah innal kuro min fitan fita daga fitintunu da waɗanda muka kirga da waɗanda ba mu kirgo su ba fita daga cikin fitintunun rayuwa musamman a wannan zamani ya taƙallabu asbaban yana buƙatar wasu sabubba da dama kafin ka fice daga cikin fitina yana buƙatar wasu abubuwa masu yawa Ya ji bu'alar muslim an yaslukaha hatta yanjuwa bidinihi wa irbihi wa malihi yana da yawa waɗannan abubuwa amma wajibi ne musulmi ya bi waɗannan sabubba domin ya tsaru a cikinsu ta yadda zai tsira da addini wato addininsa kuma ta yadda zai tsira da mutuncinsa kuma yadda zai tsira da dukiyarsa da mutuncinsa har zuwa ga lahira saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama huduba yayi wata irin ba, a kuma hajjinsa na ban kwana yayi magana da ya zo yin magana kafin ya yi magana sai da ya wasu tambayoyi domin kawai ya ƙara ba wannan abun armashi da girma da sahabbai su gane girman wannan abu ya tambaye su ya ce yau wata rana ne suka ce masa arfaci ya ce a wani gari aiki ya ce a maka suka ce a maka a ina kuma ya ce akan arfa Kasan dai girman abubuwan sun kai inda suka kai a wani wata suka ce masa zulhijja kuma a gomar da yake cewa rana wulinsa sun fi kowane wulinsa goma nan na farko sun fi dukkan wulin duniya alheri sahabbai suka ce masa a cikin wannan watan sai ya ce musu to ga abubuwa kamar haka ya ce inna dima'akum haram da ta jinin ku haramun dukiyar ku haramun mutuncin ku haramun to yau idan ka duba duk waɗannan abubuwan sun dawo ba su da kima jinin ɗan adam ake zubarwa saboda fitina mutuncin mutum ake shiga saboda fitina dukiyar ɗan adam ake kwacewa saboda fitina ina abin da annabi ya wannan magana kuma wanda zai yi maka wannan yana da'awar ma addini ta tare da shi yace arabun ne ka hurmat yawmikum hada wa fi shahrikum hada wa fi baladikum hada harabun ne kamar yadda yake alfarmar yau wannan watan wannan garin naku wannan watan naku wannan wunin naku ne ko wanda ya musulmanci harabun ka duba malam yanzu yadda fitina ta samu mutane ta insecurity ma wannan fitinar fa yanzu tana nema ne ta ci kowa yanzu ta ci janar ɗin soja ko ta ci wane ne ta ci wane ne ta ci mai sarauta ta ci waye ta ci waye saboda babu tausayi an ɗebe yanzu da za ka tuka mota a nan kana tafiya sai ka buge tinkiya idan ka buge tinkiya in ka tsaya za ka ga yan uwanta sun kewaye ba sun san abin da ya same ta bala'i kuma koyon ka ta za ka sai da annabi ya ba ka shawara ka wasa wuta don ta funta ku saboda tausayi da rahama amma ɗan adam yau yake kashe mutum ya karfi kudinsa ya ɗanɗana masa musifa ya sare ya yayyanka shi abinda dabba ba za ta iya yi ba akwai buƙatar fita daga cikin waɗannan fitintinu dole sai ya tattara wasu sabubba sababi na ɗaya malamin suka ce alhurubu minan fitan وعدم الولوج فيها بأن لا يتعرض المسلم لها وخاصة عند خفاء الأمر yace gudu ka guji fitinar duk inda ka san akwai fitina ka guji gurin wannan zai taimake ka wajen fita daga fitinar yanzu da wani abu zai faru ban sani ba mota ba za ta fadi ta kama da wuta amma sai mutane suna zuwa gurin duk da bala'in da Allah yake wuta annabi yake wuta makiyar kudu amma sai ga mutane sun zo sun tsau ba za su gudu wa fitinan ba sai ta tashi balbal ta kone wasu mutane sai kuma ba a ta dauka ana daura a bai wata fitinar da kuma dukiya nan ko ka ga da yadda al'umma take wani abu na sharri yanzu da za ka zo ka hau kan kuras din nan kawai ka rike bututun magana a tsakiyar gari ka ce ya ku mutane kowa ya ji tsoron Allah wanda ya ka gama hukunci ko amma inda za ka zo ka hau kan kuras ka rike abun magana ka ce ya ku mutane wani ya yi abin da ba shi kenan ba ku zo mu rusa shi ya ku mu je ko ba za a yi ba fitina a nan kasar ba a nan ƙasar mutum zai yi kururuwa ko a bakin gazuwa wani ya ɗauka masa wani abu sai ɓarawo sai ga mutane uwa fito da sulki da sanda ɓarawo ɓarawo yana zuwa ce sai ka daka masa wani ma sai ya daka masa wani ma sai ya daka masa daga nan ba sa abu sai ya faɗi ba ɓarawo muke ɗaure magindi ba amma kai yanzu ka shiga cikin fitina yanzu da kai duka kai komai har uku kunna maka wuta ya kone sai Allah ya tada shi kuma ya tada kai ranar tashin alkiyama sai a fara tambayar ka a ce mai dauka maka ne kai me zaka faɗa ko baka ji tambayar ba sake mai ta bari sake mai ta barawo aka koro an ce barawo kawai ka fito garin da dubban har ya mutu kuka je gaban Allah sai Allah ya tambaye ka nawa na ka ya dauka ka ji tambayar to ga ya mana amsa tun da a gaban Allah ne baka da wayo baka da dabara baka da abin da za ka da wanda ka ce ba a dauka ma komai ba to ya kai masa wannan hukunci tambaya ta biyu kenan dole kai bayani ko dai son zuciya Ka gama bayanin da duk zaka inda son zuciya ne Allah zai ce maka haka muka faɗa a littafin mu kai ba wai barawa muke daure ba gindi ba jama'a ku gane amma da yadda mutane suke afkawa cikin fitina kuma dole Allah zai tambaya ko ba zai tambaya ba sai tambaya shi yasa ka guji inda fitina take wannan shine matakin ka na farko da zaka tsira daga inda fitina take adamul wuluji fiha kada ka rinka nitsewa duk abin da ya taso sai ka yi magana ha kai shi kawai don magana ka watakila ba za ta amfana da komai ba man samata naja haka mai kitabu shahab ya kawai ce cewa wanda bi yayi shuru ya tsira ba ka ce komai ba ko da ka tsira yau kuma mutane kamar neman abin magana suke bi Allah ya ta'arrada muslimu laha kada ka yadda ka bijiro ma kanka cikin fitina wa kasatan inda alkifa musamman ma a lokacin da al'amari ya zama al'amari ne a koye ba ka san kansa ba yanzu kawai sai ka ji abu a labarai wanda kila komai labarin shi ma kuskure ya dauko wannan labarin da shi za ka dogara kai ma sai kai rubutu a kai ko kuma haka kawai wani ma ganin ka zai a masallaci kayi na fila kayi shuru zikiri kake wata kila ba komai kake masa baka ba ɗakin zama ne ba kuma ɗakin Allah ne kana zaure amma kawai sai ga wani mutum ya kuma mu gane wa kullum yana musulunci an yi ba munafiki ne kuwa wani haka wa ya saka wannan magana kana jefa kanka ne cikin fitina wanda in an tsayar da kai a gaban Allah ba ka iyawa jama'a ina gaya mana wallahi Allah ba da wasa yake ba wallahi bai kawo mu dabbi abin da muka gana ba wargi ake ba da gaske ne dan haka mutane su kiyaye fal wajibu an yabta'id al muslimu an al asbab al muwassilati ilayha duk abin da ya zama wajibi akan ka shine ka ne sanci abin da zai kai ka ga sababin da zai sadar da kai zuwa ga shiga cikin wata fitina kuma wa adamul izkirar bin nan, ka daina yaudarar kanka da kanka a kai ma ka iya facebook din kai ma ka iya tiktok din ka iya wane ne me ne a ciki da kai ma ka rubuta daga ka rubuta ka sake watakila a ɗakin ka ne kai kaɗai? sakon zai fita daga ɗakin ka sai ya shiga anguwar zai wuce anguwar sai ya shiga garin zai wuce garin ya wuce lokacin ya wuce cikin ya wuce ma kasar ya shiga duniya yanzu in duk mutanen da suka yi a kan abin da ka fara duk in Allah ya tara ku a filin tashin alkiya mai rasu kai ya aka kai kaza ka san dalilin da yasa ka ce kaza kan ba ka ba fa sani ba kuna daukan waɗannan abubuwa kamar abubuwan wasa ne da yawa wallahi sallar su ce za ta biya Ba an yana cewa rubba musallin la khayra fi akwai masallata da yawa ba alheri ta tare da su banda sharri a ta ku ba wani to ku kiyaye wannan dukkan abin da kasancewa zai kai ga wannan fitina to ka ne sance ka wa man khafa naja wanda duk ya ji tsoro bai afka cikin fitina ba ya tsira wa man amina halak wanda duk ya halaka zai iya jefa ya amince zai iya jefa kansa cikin fitina to wannan ya halaka فإذا رأيت فتنة مال أو نساء أو غيرها من الفتن فابتعد إذا كذا فتنة دوكيا فتنة ماتا فتنة وسأوبة يمدك duk kashe-kashen nan da ake yi a kan mai ake yin su a kan kudi kudi ko fitinar dukiya ke ko fitinar mata ko wani wannan ka ne ce ta malaita iyaka bai ne fitar na aneka ka ne san ci wuraren fitina duk inda ka ga akwai fitina ka ne ci wannan gurin hanya ta ɗaya ke hanya ta biyu da za ta fitar da mutane daga fitina shine at-tamassuku bi kitabillah wa bi sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam riko da littafin Allah riko da sunnar manzan Allah ira da amincin Allah tabbata gare shi al-ihtisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi kama rawa zalika an ali kamar yadda aka ruwaito daga ali ibn abi talib yana cewa takunu fitan manzo Allah yana cewa fitina za ta kasance fitina za ta kasance cikin al'ummar kila sai aka ce wa manzon Allah cikin ta man makhraju min ya rasulullah menene mafita idan fitina ta zo ta afku menene mafita qala sai annabi ya kitabullah wato littafin Allah cikin sa akwai labarin waɗanda suke gabanin akwai labarin waɗanda za su zo bayan akwai rarrabewa da dukkan wata rigingimu qur'ani zai rarrabe muku ya faɗa muku dukkan wani abu ya ɗora ku akan alheri abinda dai ake nufi shi ne lalle fitina akwai fitinar sha'awa fitinar shubuha wani abu ya zo maka halal ne ko abin ne halal ne ko har fitinar sha'awa sha'awa tana da yawa nau'i nau'i wani mata yake sha'awa wani yana son sai ya hau mota sai ya saci mota ko ga sunan dai wani gida yake so sai ya ciwa-ciwa sha'awa wani kumfutura ita yake so saboda aka shubu'a sha'awarsa kenan wannan zai sa shi ya sata saboda ya biya sha'awarsa wani kwaɗayi kawai yake da shi yana sanya shi nama sha'awa ta nama kwaɗayi <laughs> a cikin wannan al'ummar ne ba mutum yake cin bashin kaza wallahi kuma sai ce maka wai biya ce kazar ba ba zai iya biya wai ce sai ka ci kaza maye ne kai ai ba dole bane ka hakura da abin da ka samu ba. ka ci waken ka kawai da kuka shikenan in dai halal ne ka gama tayyib amma ka ci dora wa kanka abin da ba shikenan ba wasu akan sha'awa suke cin bashi da har sai an kama su an rufe sha'awa shubuhat fitinar shubuha ta zo ta samu dan adam wannan abun halal ne ko ba halal ba wani sai ce maka karba kawai larura ce wallahi sai ga larura ce wannan kasan muna zamanin larura larura ce kawai yi gaba da shi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram annabi ya ce wanda zai afka cikin shubuha ya afka cikin wal da kashe kashe yanzu wannan shine ma abin da ake faru ake cikin sa yanzu wa kullu anwa'il fitan la tukhallisu minha wala najatu minha dukkan wata fitina da ka sani babu tsira a ta babu fita illa bi tafaqqufi fi kitabillah sai in mutane sun fahimci littafin Allah wa sunnati rasulihi sai sun fahimci sunnar manzon Allah anan ne za su fita daga cikin shubha da rigima da fitintunu wa ma'rifati manhaj salaf al-umma min as-sahaba wa man salaka manhaj as-salihin wadannan sune kawai hanyoyin da za su fitar da mutane sanin littafin Allah fahimtar littafin Allah fahimtar sunnar manzon Allah sanin tsari na magabata daga cikin sahabbai da waɗanda suka tsaru akan tsarin su to yanzu su ma tsarin sahabbai wasu suna ganin shi anti social ba yin abu bane na haka duk abin da annabi ya rayu a kansa ya ce ana ganin sa kamar gidajen ci to wannan da me za ka zo ka shiryar da shi abu na uku daga cikin abin da zai fitar da mutane daga cikin fitina الرجوع إلى العلماء الربانيين المؤتبرين huwa damanuhu damanatu min damanatil bu'di anil mihan wal fitan wa kadhalika luzumul jama'atul muslimin daga cikin abin da zai fitar da mutane daga fitina shine komawa wajen malamai malaman kuma malam ya ba su sifa yake rabbaniyi malaman Allah da manzansa ba 'yan ciwa-ciwa ba malaman Allah da manzansa wanda bautar Allah da bin Allah shine su, kuma akai suke waɗannan biyayya da su garanto ne wanda zai fitar da kai daga cikin fitinar da kake rayuwa a cikin to amma yau malaman kansu ne musu aiki a cikin social media la'antar su aiki ko ba da ne ko ga aka yi wata kadiya ta za a fito a yi kamar gore ko da su malamai suka yi ta magana wani ya fito ya ce yanzu ba manzan Allah ba amma kuma sai da aka fito aka gane matsalar ko kamar an gane matsalar a wancan lokaci an gane ko to ai ba zai yi wanda ya karanta wani abu na Allah kuma yana practice din dole kai da ba karanta ba kuma a ce za ku zama to daya zai wa Allah hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna ai ba su zama to daya hanya ta hudu an fara kiran sallah ko wa min asbabin najati min alfitan yana daga cikin sabubba da suke fitar da mutane daga cikin fitina ila irayati da'awa ila Allah dole ya zama cewa kiran mutane zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah zuwa shiryar da su ga rayuwar manzon Allah da abin da sahabbai suka rayu a rinka kiran mutane guruf-guruf ana wayar musu da kai da abin da annabi ya faɗa wani yana daga cikin abin da yake kawo saukin fitina yana daga ciki shi yasa ban sani ba ko gwamnatoci ba su iya fahimtar malamai ko ya